Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duka a Nijar din a can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa rediyo, da kuma yanzu haka shafa mu na Facebook Live ko kuma a fada kai tsaye yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro yau Laraba 29 ga watan Nuwambar shekarar 2017 a wannan rana da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu yi magana ne a kan shin ya hada-hadar magunguna take a Najeriya ne kabara. Musamman ma Hafsat yanzu da ake ta samun rahotanni na karuwar mashaya miyagun ƙwari a ƙasar. dole gwamnati da al'umma su tashi tsaye don dakushe hauhawar waɗannan halaye na shaye-shaye wanda ke sa surkulle da susucewar mutum idan ma an yi sa'a yana raye saboda shaye-shayen nema kan sa matasa su buge da bankaurar da kan kai su su zagi iyaye. Bahaushe ya ce mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo saboda haka za mu ba ku masu sauraro dama mu buɗe muku layi ku kira domin ku gaya mana shin yaya kuke kallon wannan al'amari na shaye-shayen miyagun ƙwayoyi kuma yaya abin yake a cikin al'ummar da ake mulka. Sai kuma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da za mu karanto a cikin shirin har ma da wasu saƙonnin da kuka aiko mana a shafukanmu na Instagram na VOA Hausa uh, underscore oh, voa underscore hausa da kuma na facebook live haka yake To yanzu bari mu fara da amsoshin da muka tambaye ku kuka kuma amsa mana wanda muka ce a ganin ku gwamnatin Najeriya tana da linzamin takawa masu hada-hadar kwayoyi birki bisa dokar ƙasa musamman ma da ake daɗa samun rahotannin da suke nuna akwai ƙaruwar fa mashaya kwayoyi. To, uh, saƙonmu na farko ya fito daga gurin Yusuf M. Ramadan mai gombawa ya ce a gaskiya mukan a nan jihar mu ta Gombe za mu iya cewa gwamnati ba ta da wani niyyar taka musu rawa. Uh, watan masu hada-hadar miyagun kwayoyi kenan domin kuwa masu siyar da miyagun kwayoyi suna ci gaba da cin kasuwarsu uh, ba babbaka yadda suke so uh, jami'an tsaro da mu kuma da muke tsamanin za su ɗauki mataki a kansu ma su ma suna karɓan cin hanci ga gurin masu fataucin miyagun ƙwayoyi kenan. Hmm. to fa sai mu ce Allah ya kyauta sai Adamu biyu biyar guru ya ce tabbas yau da gobe babu wata gwamnati a duniya da ba za ta iya dakatar da wani lamarin da yake ci mata tuwa kwarya ba babbar matsalar dakatar da hada-hadar miyagun kwayoyi a Najeriya shine idan an kama mutum da laifin shigo da miyagun kwayoyi ba a masa hukunci mai tsanani hakan shi ya gagari shawo kan lamarin har ma ake samun kasuwar shaye-shaye a kasar. Uh, shi kuma comrade shafi'u garba uh, zaboro allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce hmm gwamnati kuke da linzamin takawa domin akwai hukuma mai lura da wannan lamari da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi watan ndlea gyara himma ga wannan mm. hukuma zai taimaka wurin kawo uh, wannan gagarumin matsalar watan gurin kawo ƙarshen gagarumin matsalar nan kenan mm. domin tsara hankalin al'umma yana ɗaya daga cikin abubuwa shida da suka mm. rataya a kan gwamnati. To sai kuma Ibrahim Rabilu Zafe ya ce kwarai kuwa yau da gobe domin ita ke da wuka da nama kuma ita ya ke da naman babba ta kenan mm. wato gwamnati ke da doka kuma ita take da shari'a duk wanda aka kama yana sayar da miyagun kwayoyi a yanke masa hukuncin kisa to wallahi gobe ko da an ce wani ma yayi ba zai fara ba kaji kuma mm, shi kuma shi kenan eh shi kuma ah, Rabiu Nuhu na buka Allah ya sa na faɗi sunan da ya ce assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa ai babu wani gagararre sai wanda aka bari mm. ah, ƙarin haɗa-haɗar kwayoyi da shaye-shaye da zarar gwamnati ta mai da hankali kansu za zai zama tarihi ku tashi lafiya. Mm, Bahaushen ma dama cewa ba bararre sai gagararre ba gagararre sai bararre. To sai kuma Amina Adamu Malam Maduri ya ce tabbas gwamnatin Najeriya tana da rawar da za ta taka wajen dakile wannan mummunan kasuwanci amma sai gwamnati ta yi garan bawul a hukumomin kula da iyaka da kuma na kula da shaye-shaye wato NDLEA domin ina zargin da wasu daga cikinsa ake gudanar da wannan sana'a ku tashi lafiya. <laughs> Eh, shi ko garba, na hali kamba kebi ya ce hakika gwamnati ke da wannan ikon Uh, idan ta ga dama saboda cikin lokaci guda za ta iya kafa dokar hana shigo da miyagun kwayoyi a cikin ƙasa kuma hakan ya tabbata amma saboda gwamnati ta yi buris da hakan shi yasa za ka ga a kemis kemis ya zama wajen hada-hadar miyagun kwayoyi a najeriya kaga maganar da muke yi mm, kenan a zuwa maganar kenan na yaya ake a shawo kan lamari to sai dauda hudu guru ya ce assalamu alaikum yau da gobe kwarai da gaske gwamnati tana da linzamin da za ta hana hada-hadar kwayoyi ta hanyar ɗaukar ƙwararrun ƙwararren hukunci na ba sani ba sabo ta haka ne za a magance yawaitar samun masu shaye-shaye da kuma samarwa al'umma kyakkyawar ɗabi'a allah ya ƙara kare man al'ummar mu amin amin su amin shi ko shehu adamu rajau ya ce ai gwamnati ita ce kankat saboda haka komai ma za ta iya yi domin ganin bayan wannan matsala ta hada hadar miyagun kwayoyi. a tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama yana sha ko yana sayar da miyagun kwayoyin idan har gwamnati ta yi hakan to lallai wannan matsala ta zo ƙarshe kenan domin abin fa dole sai ana yi ana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro mm. sai kabiru baban ya ce salam yau da gobe tabbas gwamnati na da rawa ta musamman dangane da hana sha da sayar da kwayoyi barkatai saboda haka ta kafa hukumar hana sha da fatocin ta kafa hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi da dangin kayan maye amma kash wasu jami'an wannan hukumar ba sa taka rawar da ya kamata saboda sakaci da cin hanci da rashawa mm. gwamnati za ta iya cin burinta cimma burinta kenan ta hanyar yaƙi da miyagun ƙwayoyi idan ta ɗauki ma'aikata masu kishi da nuna ba sani ba sabo. Mhm. Shi ko Aminu Salisu Aminu ji ya ce Assalam yau da gobe wannan lallai ba ƙaramin matsala ce ba wadda a gaskiya ya kamata gwamnatocinmu a Najeriya a ɗaukar mata wani doka mai tsauri. wadda ta hakan zai sa a samu raguwar ah, ta'amali da mm. miyagun ƙwaya. wani lokaci za ka samu har da jami'an tsaron a cikin shan miyagun kwayar? ka ji dai hmm. ka bara. Akwai akwai wata wata wani wuri da wata cibiyar shaye-shaye a Kaduna wata rana da dadewa ina wucewa eh. Na nake ganin yanda ake ta hada-hadar kuma wurin yana kusa da hukumomin tsaro abin ya dinga bani mamaki ya za a yi ga kowa rin ta'aji ko eh. a zo a fatattaka to amma eh. sai nake cewa to Allah shi kyauta ka dai to sai Ibrahim Muhammad Karasuwa yace ce hash YDG yau da mm. gobe kenan mm, yace ce mm. hakika gwamnatin na da dama ta daƙila miyagun kwayoyi a ƙasa idan an kama mutum a hukunta shi ko kuma ko ɗan wane ne shi ba tare da an nuna wariya ba in an yi haka za a magance irin waɗannan ɗabi'u na shaye-shaye sai kuma bilkisu mudassar ta fawa balewa kaji mai gadon zinari ta mm, shigo ta ce ai a najeriya ai ba dokoki da tsare-tsare mm. oh ta ce a najeriya ai ba dokoki ne da tsare-tsare masu kyau muka rasa ba kawai aiwatar da su ne ba a iya yi sai dai sakaci da nuna halin ko in kula irin na shugabanninmu. To za mu karanto na karshe amma bari leƙa a shafin Twitter ne. Mm. Ah, wannan shi daga Yusuf Nasir ne ya ce, at Yusuf Nasir, dama ai gwamnati ita ce ke ƙyale lamarin ya kazanta, Jami'an tsaro da na ƙwayoyi mm. sun san manyan dillalan ƙwayoyi amma sun fi ƙarfin doka. Ƙananan ma idan an kama su sakin su ake. Tofa. Tofa sai a hankali. To wannan su ne saƙon da za mu iya karanto muku kafin an jima in mun samu dama mu sake karanto wasu. A ci gaba da aiko mana da saƙonni. a wakilinmu isa lawai ikara ya aiko mana da salahun da ɗan iya ya bashi don ya isarwa matasa kabara. yau wasu kayan adon zamani na ga ɗan iya sanya da su kamar wani ɗan gaye. Muna gaisawa na ce yau fa ka dawo yaro saboda ka yi wani sabon saisaye. Ya ce kai dai bari kawai ɗan ikar don ni ba ni da wani lokacin waiwaye. Don na ga yanzu matasan mu na zamani sun faya shan kayan maye. Saɓanin abin da aka ba mu labari na zamanin da da aka ce babu irin waɗannan ɗabi'u na yaye-yaye. Shi yasa nake ganin dole gwamnati da al'umma su tashi tsaye don dakushe hauhawar waɗannan halaye na shaye-shaye wanda ke sa surkulle da susucewar mutum idan ma an yi sa'a yana raye saboda shaye-shayen nema kan sa matasa su buge da ban kaurar da kan kai su su zagi iyaye kuma idan an ce su guji irin wannan ɗabi'a sai ka ji sun ce ai ta haka ne ake gane matashi ya waye na ce gaskiya ne kuma faɗan iya don wannan ɗabi'a ta shaye-shaye na daban takaici, saboda an yi ittifaki shaye-shayen ne kan sa mutum ya rinka ɗabi'u irin na mahaukaci, idan ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci kuma ya dinga yin ha'inci, ko kuma ka ga idan abin da ya sha ya mai karo ya faɗi gaban tinkiya yana mata turanci, idan an kara mai kuɗi da ƙaranga ya ce duk ɗaya ne babu wani bambanci. sannan kuma a ɓangaren lafiya masana sun ce idan an gama kwankwadar waɗannan kayan maye akan ƙarƙare ne da lalaci shi yasa ma aka ce duk ƙasar da ta ce bari ta bar mashaya su shaƙi iskar 'yanci to sai ta shirya shiga shagon talauci don kuwa mashayan ba sa iya komai na ci gaban ƙasa sai tumasanci kenan dai dole ne gwamnati ta shirya shirin share wannan shuci ɗan iya ce to aini shi yasa nake ganin dole ne ne gwamnati ta tsaya kan gaskiya musamman ma dai wajen ganin ta haramta shigo ko safarar dukkanin wani kayan maye musamman ma dai kwaya domin a zahirin gaskiya masu safara da sayar da miyagun kwayoyin da ke kawo mayan nan fa sukan sakata su wataya kai ka ce wata sana'a suke da aka amince da ita gangariya saboda haka dai ni kira nake ga gwamnati ta sa wa masu safarar kwaya da miyagun kwayoyi na mujiya kuma kuma duk wanda aka kama yana saye ko sayar da miyagun ƙwayoyin da kan sa maye to ya yaba wa aya sannan a bincika idan ya tara wata sununin dukiya a kwace ta a saka a baitulmalin ƙasa ko kuma a ƙirƙiri wata gidauniya shi kuma duk wanda ta tabbata yana wannan harka ta miyagun kaya sai kawai a kai shi gidan maza a sakaya alabashi idan an yi haka ya zama darasi ga 'yan baya Mm, gani ga wani ya wani tsoron Allah. Mm, <laughs> to mun gode dan da wannan sako ka kai da Isa Lawal na ikar da kuka haɗi. To sai kuma yanzu mu ba ku dama ku bugo mana waya akan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin kuma ku gaya mana yaya wannan abu yake na harkar shan kwaya kuke gani da idanunku a inda kuke dan mu san yaya yake kuma gwamnati su san cewa a wuri kaza da wuri kaza fa akwai matsala. Kuma mutane sun damu da cewa kawo ƙarshen wannan matsala. Magana kenan to ga Sani daga Neja. Salamu alaikum. Amin alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai Fula a Kimba Sagodiya. To Ibrahim a Kimba barka da warhaka. Muna jin ka. Ya aiki. Lafiya. Lau to yaya maganan shaye-shaye take a inda kake? To gaskiya maganan shaye-shaye ba wanda za ta samu nadi in ba hukuma ba da iyaye ba. Hmm. Shi ne na ce ya abu yake a wurin da kake ya kake ganin yanayi. Sai da Kana ji muna son mu gane cewa a inda kuke in kun yi waya abin yake a yanayin wurin da kuke zaune akwai kuna gani ko ba kwa gani abinda muke son mu tattaro kenan. Gaskiya gaskiya gani a kirkiri. Hmm. Don eh. saboda duk wani shago da ake sai da kwarar hukuma ta san da shi amma ba su aikin su a hmm. ji Kuma sannan duk wata suna suna karɓar rabano a wurin su kaga ko su masu karɓar da wurin su mm. za a yi su magance wannan matsalar ai owa tana karɓar rabano kamar irin kuɗin shiga kenan yawwa yawwa ba eh, kuna ga abin da ya sa kenan ba a magance abin eh don saboda duk ina shi kan bayan hukuma ta san da shi to ku eh. mazauna gari me zai hana ku tashi eh, ku yi magana kai hmm. ko kuma me kuke yi a kai. mene ne mu mazauna gari za mu yi a kai saboda ah, mutanen kauye kuma kwara ya shigo to to mun gode sai kwara eh hello assalamu alaikum wa alaikum salam to ga bauchi kwara ya katse ne malam usman eh malam barka da warhaka da muke magana tare da Hafsat so dangi gowa. Eh, eh, yau Allah sarki da Hafsat da Muhammad. <laughs> kana tare da Firinsasi Bina Abdullah da ke garin Azare jihar Bauchin Najeriya. To Firinsari barka da warhaka muna jin ka. Yaya harkar harkar kwaya take a can wuraren? Zai wuya a ce ta iya magance wannan magani saboda kaga su suke karban eh. cin hanci ma'aikata kamar ma'aikata kenan su ke su kuma mutanen gari suke zuwa siya <laughs> to karen da fatan za ta shi eh, lafiya mai magana firista su gina abdullah mun gode eh, mun gode azarin jihar bocin najeriya to mun gode lafiya ni kan nan to lallai kan mu kan muna nan kaji mu eh, kan muna nan yace yayi nan <laughs> to assalamu alaikum wane ne kuma wa alaikum salam usman kabara barka da aiki barka da warhaka barka dai Kana magana da Yunusa Tanko daga Bani in baka da ke nan jihar Neja. To Malam Yunusa dan mutanen Neja muna jin ka gani ga Hafsat. Eh to gaskiya harkan shaye-shaye ga matasa to mm. hakikanin gaskiya yanzu ka abin ya yawaita kwarai da gaske. Mm. Ya yake a wurin ku ya kuke gani a Neja? Ba birni. Eh. To amma yana da kyau a ce mahukunta shi sun shiga tsakani domin magance wannan abubuwa da ke tasowa a halin yanzu da muke. A Neja ma kuna ganin irin wannan matsalolin? A walla a Naija akwai su har kauyuka Usman Kabbara za ka tarar da matasa suna gurup suna shaye-shaye wani lokaci har faci za ka zo sun suna ta yi sun ɗauko irin nasu mashaya haka suna mm. ta tabar gaza da sauransu. Mm. Ah. To yana da kyau a ce matasa to da yake ma mu ma yana da kyau a ce mun shiga tsakani domin shawo kan matasan su dawo mm. kan hanya su sani wannan abin da su. Akwai matsala ba? To, mun gode. ya to bari mu je Jos. Jos, salamu alaikum. alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Plateau Kandahar. To barka ka dai. Malam Alhaji Babaji ya kuke ganin ah, lamarin shaye-shaye a ah, nan Jos? wallahi hajiya abin ya ta'azzara yanzu magana nake da ke wallahi yarinya ce shekara goma sha biyu yanzu sun kwayar a ido na yan shekara sha biyu ka ce an sara akan gaba wallahi yan sha biyu kuma tana buge gashi yanzu sai ba ma oh ba ma aiko ta akai ba kenan wallahi a ido ta sai abin ina ganin aiko ta akai bayan ta sha na eh, ta eh kai mankas kai Allah shi kiyaye wallahi shirya to eh. ina ina mafita ina mafita yawa ba mu shawara mu ji mafita daya wallahi yi wa kan mu ne ƴaƴan nan namu a haɗa kwamiti mm. wanda zai dinga sa ido ko mu rabu da san ƴaƴan a kan ƙarya mm. mu tsaya ga Allah ga annabinsa mm. wallahi duk wanda zai hukunta maka yaro masoyinka ne to mun gode Allah Allah ya sa masu daukan hukunci sun ji musamman da yi magana eh, sai mai kira na gaba da wake kan layi kuma daga ina kake kira ma'asinin na sunana hayya mai ma'asinin to hayya mai arsenal da gwazafi karamar kuma kafuru to kafur ka tsina kenan to muna jin ka eh. yaya shaye-shaye kuke kallon abun a kafur to gaskiya wannan abun haidi addu'a Misa. Hmm. Saboda in ka mhm. da su hukumomin da suke daɗi labu to hmm. wani lokacin su ne suke tada abu. To, hmm. To amma amma amma Malam Hayat Malam Hayat eh. ban ba da abun nan kawai kaga sun an shigo an ba eh. yadda su yi suke ba sha suke eh, wallahi. Eh to amma Malam Hayat ba ka ganin cewa kuma amma mutanen gari suke zuwa siya? eh to ai daga lai hukuma ne dole kai wanda yake sa ba za in ka hana shi wanda yake dakuwa ai lai mai dakuwa ne wato in bera da sata da dawa da wari kenan yawa eh layin mai layin mai daukowa ne ai shi yake in baka dauko ba ai wani ba zai siya ba ya to mun gode sai mu garzaya Kaduna Kabara mm haka wake kan layi salamu alaikum wa alaikum salam. wa alaikum Suna sunana buba auta dan fulanin tsirutawa daga saminaka karamar hukumar lere sunana usman dan fulanin kano daga nan murya amurka muna jin ka ah, Allah sarki. Dan Fulani ya ah, tafi. Ya ji tsoron babbar ya ne. Ba wani nan da ah, kyautawa. <laughs> To, kamar kaji ji masu kira. Ya ce mu dan abin nan ba mu ji. Eh. To, kin jin dai magana da suke. Akwai wanda ya magana magana mai mahimmanci ta mm. magana cewa a kafa kwamiti domin mi a san yadda za a tantance yaran da suke yi da wanda ba sai da za a maido da su kan hanya. Mm. Sannan akwai wani rahoto na hukumar kula da fatocin miyagun kwayoyi din nan na mm. maganar yadda za a dakile al'amari to akwai wasu kididdiga da aka yi hmm. sai muna tattaunawa da barista ina hmm. son in kira masa ya ji wannan kididdiga ya ji yaya abin yake a cikin doka hmm. shin yaya abin yake ne banda ndla banda hukumar kula da ingancin magunguna ta nafda banda gwamnatin kanta mutanen gari duka muna son mu ji a dokance ya wai abin yake ne kowa da rawar da zai taka fa haka yake to haka yake to da wannan kan zamu ce mun gode kwarai da kiran da kuka yi mana sai ku biyo mu mu dan shakata kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyan dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka ya sha babanka ya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matar ka ba ta sha yayan ka ba ya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai ya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. An gaida dan Maraya hmm, Jones. Allah kuma ya gafarta masa. Hmm, ya ce kar ku sha kwaya ba. Haka. To ka kabara yanzu sai kuma mu je ga mai fashin baki mai fashin bakin al'amuran yau da kullum barista aliyu abdullahi wanda za mu nema a kan layi don mu mm. ji shin yaya maganar hada-hadar magunguna take ne a mm. kundin tsarin mulkin ƙasa. Haka yake to sannan kuma daga inda bayan mun gaisa da shi zan fara mai ne don nan ƙididdigar ta NDL wanda tun a dubu biyu da goma sha hudu fa kenan shekara biyu uku da suka wuce kenan ba ma wai yanzu ba tukun. To salamu alaikum barista Aliyu. Ya, alaikum salam. Salamu A Hafsat mai nasi. ce. Na ga ya aiki. To alhamdulillah. To ka ji yadda muka faro shi sa muka baka akan layi tun farkon shiri kake ta jin mu saboda ka san mai mutane suka ce to amma kafin sannan matashiyar da dan binciken da muka dan samu a nan wanda Hafsa ta hau mana nan da shi shine A hukumar kula da yaƙi ko kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya tun a shekarar 2014 ma kenan sai da ta kama waɗanda ake zargi da harkar hada-hadar ƙwayoyi dinnan mutum sama da dubu takwas sannan kuma a ciki an kama ƙwayoyi ko kuma miyagun ƙwayoyin nan da suka kai sama da dubu ɗari uku da talatin da tara kilogram kenan nauyin wannan abubuwan da aka kama sannan kuma bayan wannan gaba ɗaya in aka haɗa maganan kwayoyin da suke ciki din akwai irin daban-daban su koken ne su ren ne su wane ne carnivores ga nan dai kala-kala sunayen su daban-daban wanda kuma har ma noman su da ake yi sai da aka samu inda ake noman su sama da hekta sama da dubu takwas da a sama da ɗari takwas sorry sama da ɗari takwas da arba'in da bakwai da ɗigo arba'in da shida hmm. na inda ake neman taba wuyoyi kenan nomanta. To wannan ƙididdiga tun fa baya kenan shekarar 2014 wanda kuma yanzu a wannan abin ya ninninka kuma kullum rahotanni suna nuna yadda abin yake daɗa ta'azara Shin barista Aliyu wai a Najeriya gwamnati ba ta da linzamin shawo kan wannan lamarin ne a dokance? Kuma ya kamata mu damu da wannan ƙididdiga da muka ci hmm. yanzu? To, uh, a gaskiya ya kamata a damu sosai abin tashi hankali ne hmm. saboda muka duba abin da yake faruwa yanzu hmm. da daga kan yaranmu, samarinmu, mata, matan aure duka sun hmm. ya fi ya yi da ya bi ko'ina abin da ne kuma a gaskiya a doka ya kamata ce a kuma tana iya magance wannan abin ta hanyar wato ita hukumar kirki da kauri da wa'annan eh, wa'annan gunkuwa su mm. amma a gaskiya suna da matsala guda daya biyu ko zuwa uku na ɗaya kaga ba su ko ina mm. me yasa na ba su ko ina yanzu za ka je alal misali ka zo kamar a garin abuja mm. in ka zuwa a wuraren wuce zarfo din za ka ga mutane da dare ya yi magariban fari za ka ga ana nan ana ɗan zazzagewa ana sai da kwayoyi daban-daban kala-kala hmm. sannan kuma ba za ka wani jami'in wannan hukuma ba a wannan wurin inda kai za ka ga jami'an sai dai ko ar irin akan hanya daga hmm. jiha zuwa wani to wataƙila suna da matsalar kamar. matsalar kuɗi wato ba isasshen kuɗin da aka bawa daga ita gwamnati ta ware na musamman ta bawa irin waɗannan hukuma domin iya takaita ko kuma magance wannan wannan irin cuta da mm. addabi jama'a saboda haka mm. abu ne na dubawa ka duba irin rayukan da ake rasawa da kuma rashin a mutane wannan illa na wannan mugayen kwayoyi abu ne da ya kamata gwamnati ta fuskanta ta waiwaya sosai domin ta ga ta samo hanyar magance waɗannan abubuwa saboda yana jawo kaga irin ma kashe kashe da muke yi ana yi kwanan nan ko mace ta kashe mijinta ko na mm. biki ya kashe matan da mm. sauransu in ka je ka bincika za ka samu akwai irin shaye-shaye irin waɗannan shaye-shayen nan mm. a ƙarƙashin abin in ka sha irin mugayen kwayoyi ba abin da ba zai iya sa ka ka je ka yi ba. Eh. haka akwai haƙƙi akan gwamnati hmm. na ta tashi tsaye ta yi abin da ya kamata ta yi in ka duba kamar daga inda kuke kiran uh, uh, uh, daga nan kasar wato United States da hmm. kuke eh. akwai DEA hmm. DEA inta wanda ita ce kamar irin namu NDA Mm. za ka ga tana aiki sosai tana bin bayan boda da take aiki a boda tana aiki a cikin kasa sosai mm. tana wato tashoshin jiragen kasa mm. da motoci dai suna lura yawa sauran mm. hukumomi na kasa kamar FBI mm. to nan ba ka ga wannan kyakkyawan dangantaka ba tsakanin ita NDLEA namu da sauran mm. wato hukumomin uh, security eh. ba wannan kyakkyawan dangantaka bare wani ya tona in ya ga wani babu capacity sannan kuma ya kamata idan dole a kalli abin in za a magance wannan abun da an kalle shi ta hanyoyi daban-daban dole iyaye ma hmm. su shigo cikin lamarin. Yawwa to ah. tsayar barista da kai maganar iyaye. Ah. Yawwa barista da kai maganar eh. iyaye shine ya ja hankalin maganar cewa a Kano kawai. ka san bayan maganar hmm. gwamnati masu siyan da masu shan da kuma rawar da iyaye dama za su taka misali zaka ga cewa siyan fa a Kano kadai ana shan abin nan na ruwan maganin nan na tari ko kodin ko na makamanta haka sama da kwalabe miliyan uku mm. a rana fa. Mm. a rana mm. shin wannan abin shi sa muka alakanta cewa to yaya ake ne magungunan nan wani adadi ne aka yadda ma gwamnati ya shiga cikin gari ne bare har a ga wannan adadin maganin har ma a iya siyan shi kuma barista bara dora daga inda kabara ya tsaya cewa an akalla akalla a kowace shekara ana an kiyasta cewa akan samu watan dalar amurka biliyan 322 da ficen eh. da magunguna wannan gaskiya ne to fara dora mana wani abu ah, don dole sai mun ci gaba mako mai zuwa da kai hmm. akwai akwai gaskiya a cikin wannan lamarin yawancin wato kamfanonukan da suke yin kirkiro waɗannan hmm. ƙwayoyi mugayen ƙwayoyi nan za ka same su a gaskiya ko a gaskiya suna cikin ƙasar nan hmm. suna cikin ƙasar bangaren kudancin kasar nan wanda su ko ba kama ma shan wannan kwayoyin ba amma suna turo su a arewacin kasar Najeriya nan hmm. ake shan su su kuma suna su safara nan kuma su sha dazu na je wani mai kiran wa ya ce wai yanzu wata yarinya ta saboda hmm. revenue da suke biyan eh. gwamnati waɗannan kamfanin kamar yi tsamman ma suna biyan haraji wa gwamnati sannan kuma kar mu manta akan duk wannan irin wannan hmm. kwayoyi mugayen kwayoyi a haka ita uwar gidan shugaban kasa za ta yi taro ma zuwa To yanzu abin da za a yi yawwa to yanzu abin da za a yi barista mako mai zuwa muna son ka binciko mana mu ji dalla dalla sashe na nawa sakin layi na nawa na dokar Najeriya yace a harkar maganin nan ma tukunna. A san yadda za a yi da lamarin nan. Eh dole mu karasa da kai mako mai zuwa muna godiya sosai. Hafsa. Na'am. Kin kwararo bayani amma lokaci. Eh amma Allah ya su mako mai zuwa zamu dasa saboda wannan ba abu ne na ƙara ba. Ina. Eh, Ina. Saboda abun yayi yawa gaskiya kuma. Ai mun dinga yi kenan domin faɗakarwa. To Allah ya sa mu dace. Yanzu kan a madadin. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean sai kuma wanda ya hada mu da ku a Facebook Live wato hajiya <laughs> maryamu wato maryam buga bugaji kenan sai mu ce muna godiya sai Allah ya kai mu kuma a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa za mu sake juya gobe in Allah ya so alhamis da maganar lafiya wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe